Galibin mazaɓu da rumfunan zaɓe da muka kewaya a sassan jihar Kano babu fitowar mutane sosai, yayin da wasu wuraren babu labarin kayayyakin aikin zaɓe, kuma ƙalilan daga cikin cibiyoyin zaɓen da suka samu kayayyakin zaɓen an kammala zaɓen ne da ƙarfe goma zuwa goma sha ɗaya na ranar nan ta Asabar. su ma jami'an tsaro musamman 'yan sanda sun ƙauracewa wuraren kaɗa ƙuri'a kuma ta yiwu saboda hukuncin babbar kotun tarayya ta kano ne na haramta musu halartar cibiyoyin zaben. Eh, na ya haya isa zaɓe an yi lafiya kowa yana ba da yancinsa kowa yana zuwa yana zaɓa yancinsa na kada ƙuri'a na. Wallahi zaɓe lafiya lau zaɓe na ta guna yana ana ta yi layi ɗaya bayan layi ɗaya bayan layi na ta tafiya lafiya lau da mutane. Yanayin tsaro ba laifi yan kwamati sun ba mu tsaro ta ko ina ga yan kwamati yan bujilanti. Wasu daga cikin kalilan ɗin mutane kenan da suka je rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar su. batun dambarwar shari'a da ta dabaibaye sha'anin zaben da yanke kauna da adalci da kuma sayihin zaɓe na daga cikin dalilai da suka sanya dimbin mutanen jihar Kano suka ƙaurace wannan zaɓe na ranar 26 ga wannan wata na Oktoba. Muna cikin irin wannan mummunan yanayi wane zaɓe zan je nayi abin da zaka ci ma da kyar kake samu kullum a rayuwarka ka shiga uku ka lalace kullun fama ake yi ni ban je wani gurin zaɓe ba da na zo ma gurin zaben ma zan shige ma rufe ido na ne na shige wallahi ban tsaya ba ma a gurin azabar da al'umma suke ciki fa ta shige duk inda suke tunani su ji tsoron Allah al'umma suna cikin mummunan yanayi duk gwamnonin Najeriya haka suke ba su yadda zaben karamar hukuma a adalci ba so da haka tunda ba su yadda adalci ba me zai bata lokacin ka je ka fita ka zabi in ka zabe ma za su nada kuma duk nan suka zaɓi suka taru suka zaɓe ni yanzu matukar ba gwamnati take son yi shugabanci ba wannan zaben in dai zaɓe ne na karamar hukuma wannan zaɓen ba za ka ci shi idan ka ga an samu sauyi sai dai zaɓen nan ya koma an dafa da to shine watakila za a dan samu canji domin yanzu suka zo wanda ake zaɓen ba sa ganin darajar ma masu zaɓen darajar wanda ya tsaye da su zaɓen suka ci zaɓen shi suke kallo. Manyan jam'iyyun hamayya na PDP da APC ba su shiga zaɓen na yau ba, amma a cewar Farfesa Sani Lawal Malumfashi da ke zaman shugaban hukumar zaɓe ta Kano shida daga cikin ƙananan jam'iyyun Najeriya da suka haɗa da AA da jam'iyyar AAC da ACOD da ADC da APM da kuma jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano sun shiga zaben na yau. Wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin zaben da aka yi wanda yake mafi kwanciyar hankali da lumana. Kuma mutane sun fito, ɗaruruwan mutane sun fito. Wannan zaben da aka yi ko INEC ce ta shirya shi. Amma ga manyan jam'iyyu ba su shiga ba an fafa. Suna da damar su shiga, suna da damar su shiga. ce. Ba su laifi ba, amma ba mu ji daɗin rashin shiga su ba. wasu na ganin cewa tun da kwana hudu da suka wuce kotu kai kanka ta ce bai halatta kai wannan aikin zaɓe ba. To kuma jiya wata kotu ba kwana hudu ba jiya wata kotu ta ce kuma wannan gaba kan gaba ba. Kotun nan duka 'yan Najeriya ce. Me yasa ka zaɓi ka ci gaba da wannan aiki duk da cece kuce da yadda bai bai yi gashi kuma kai farfesa ne. Ah, cece kuce ai ma na yi zaton za a sai za a samu cece kuce duk abin da ka zata zai faru in ya faru ai ba za ta yi mamaki dama ka san kotu za ta ce kai baka cancanci zama shugaban hukumar zaɓe ba. Na san za kai mu ƙara kotu. Cewa ta ce kai ɗan jam'iyya. To ni ɗan jam'iyyar ne? Ta kawo min kati na rajista na kan jam'iyya. Sun ce wai sun ɗauki hotuna na. In na sa dan na sa jan hula ko baka hula ko kore hula ko hula mara kala. Shi ne yake nuna kai ɗan jam'iyya ne. Ya kamata mu daina nuna ƙiƙanci ma irin duniya. Jihar Kano dai yana cikin rukunin ƙarshe na jihohin Najeriya da ke fafutukar samar da zaɓaɓɓun shugabanni a matakin ƙananan hukumomi da nufin cika umarnin kotun kolin Najeriya wadda ya haramta naɗa kantomomi da gwamnoni ke yi su tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.